sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da kuma sittin. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Su ko masu na'urar kwamfuta a lokacin da suke son kama tashar to su daddangwala Hausa.com. Masu are assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim a yau ne ta da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji yadda wasu 'yan jihar Borno ke kira ga shugaban kasa da ya sa baki game da dakatar da sanatan jihar su. Sai kuma mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed bayan nan kuma akwai mu dauke da labaran da suka dauke hankulan jirgin jamhuriyar Kamaru. Kana mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Fararen hula da dama sun mutu sannan wasu kuma sun samu raunuka a arewacin Siriya a wani harin gubar iska wanda masu lura da al'amura da jami'an diplomasiya da ƙwararru ke zargin sojojin gwamnati masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad kuma masu alaƙa da Rasha da aikatawa. wata haɗakar ƙungiyar agaji na yammacin duniya ta faɗi tun farko jiya talata cewa adadin mutanen da suka mutu a garin han shehun da ke lardin idlib sun kai ɗari yayin da kuma wasu ɗari uku da hamsin suka ɗimauta ƙasar rasha dai ta fito ƙarara ta nisanta kanta daga wannan haran ita ma gwamnatin siriya ta sha karya ta zargin amfani da makaman guba kan farar huda a tsawon yakin da aka kwashe shekaru shida ana yi kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai taɓo batun wannan harin da aka kai a kan wato kan shehun a wani zama na gaggawa a yau dinnan laraba daga can kuma kudancin ƙasar masu sa ido na ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a siriya sun ce mutane akalla 25 su mata da yara sun halaka jiya talata a wani harin jirgin sama da aka kai a wurare da dama a gabashin birnin dimashku masu bincike a rasha sun gano cewa wani haifaffen kazistan mai suna albakon jihalilov shi ne kai harin kunar bakin waken nan na ranar litinin a wani cunkusasshen jirgin kasa a st petersburg adadin waɗanda suka mutu a wannan harin ya haura goma sha hudu baya ga mutane da dama da ke cikin mawuyacin hali 'yan sandan rasha sun fito da wasu hotunan mutumin da ake zargi wato jihalilov dan shekaru 22 da haihuwa wanda suka ce an haife shi ne a osh sana ya zama dan rasha a shekarar 2011 masu binciken na rasha za su ce suka ce da halilov ya dana bom na biyu a wata tashar ta st petersburg wanda hukumomi suka gano kuma suka hana shi tashi har yanzu babu kungiyar ta dauki alhakin harin to amma hukumomi na nazarin yiwuwar alakar maharin da kungiyar isis To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi abin da ya kira matukar takaicin janye tallafin da Amurka ke baiwa asusun Majalisar Ɗinkin Duniya na taimakon bil'adama wanda ke taimaka ma miliyoyin mata da yara a faɗin duniya. gwamnatin trump ta faɗi ranar litini cewa ba za ta ci gaba da tallafa ma shirin asusun ba saboda ta gano cewa asusun na goyon baya tare kuma da taka rawa a ayyukan zubar da ciki da kuma dai shirin na ƙasa mahaifa a china mai magana da yawon guterres ya faɗi jiya talata cewa shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya yi imanin cewa an yanke wannan shawarar ce bisa ga wata bahaguwar fahimtar da ake ma asusun sannan ya yi kira ga masu ba da asusun gudumawa da su ba da himma a shekara ta 2015 asusun ya karbi gudumawar dala miliyan 979 saboda ayyukan da yake a kasashe 150 ƙasar amurka ta samar da kusan dala miliyan 76 ga asusun wanda ya mai da amurkar ɗaya daga cikin mafiya bayar da gudumawa ga asusun shugaban amurka donald trump ya ce susan rice mai baiwa shugaban kasa shawara a gwamnatin mutumin da ya gada wato shugaba obama ta tatsi bayanan tattaunawar da hadiman da shi trump din suka yi da wasu mutanen kasashen waje bara sannan ta bayyana sunansu saboda wata manufa ta siyasa zargin da rice ta faɗa jiya talata cewa wannan ba gaskiya ba ne a wata hira a kafar labarai ta msnbc rice ta ce babu kanshin gaskiya a zargin da trump ya yi a watan jiya cewa obama ya tatsi bayanan sirrinsa zargin da 'yan majalisa da dama da kuma jami'an bangaren bayanan wato sirri suka yi watsi da shi to amma trump a wasu jerin sakonnin twitter cikin kwanaki biyu da suka gabata ya yi ta nuni da wasu rahotanni da suka nuna cewa rice ta bayar da umarnin a tatsi bayanan siri game da shi Rasa ce a aikinta a ƙarƙashin fadar White House ta kan yi nazarin bayanan sirrin a kulli yomin. Ta kara da cewa ba sabon abu bane ta bukaci masu tattara bayanan sirri su bayyana sunan Amurkawan da suka ji suna zance da wasu mutanen kasashen waje a yayin tattara bayanan sirrin. hukumomi a kudancin somalia na neman wasu mutane hudu masu aikin ba da rigakafin polio waɗanda mayakan ƙungiyar alshabab suka sace mutanen waɗanda biyu ne masu aiki na ainihi na bayar da rigakafin biyu kuma direbobi kuma dukkaninsu 'yan somaliya ne an sace su ne ranar lahadi daura da garin luk da ke yankin gedo an yi imanin cewa ainihi suna aiki ne da wani shirin kungiyar lafiya ta duniya kafin hukumomin yankin suka buƙaci taimakon su muhammad hussein gani ciyaman ɗin luke ya ce mutane biyun na kan faɗakar da mutane tare kuma da tara yara saboda masu rigakafi lokacin da aka sace su mutanen dai sanannu ne a birnin hukumomi sun ce wato suna kan kokarin ganin an maido da mutanen ba tare da wani lahani ba gare su kanar dick abdi khalif kwamandan sojojin somalia a luke ya ce ma'aikatan na cikin gidajensu ne lokacin da wasu 'yan bindiga suka kutsa cikin gidajen nasu suka ta su karfi da yaji sannan suka sa su cikin wata mota zuwa wani lungu labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu buɗe taskar rahotannin da batun kiran da wasu 'yan jihar Borno suka yi wa shugaba Muhammadu Buhari da ya sa baki cikin maganar dakatar da sanatar jihar su wato sanata Ali Indomi. Ga dai abin da Malam Hayya ke shaidawa Haruna Dauda biyu cikin wannan rahoton. mun ga shugaban kasa ya shiru a cikin wannan lamari din shi aikin lamari na siyasa ba a yin shiru domin duk abin da zai bata maka siyasar ka ya kamata ka saba ki an san cewa janar muhammadu abin president muhammadu buhari mutum ne mai gaskiya saboda haka idan har zai tsaya yana kallon irin waɗannan abubuwan suna faruwa kuma ba zai sa baki ba gaskiya zai gugutar da lamarin demokrasi a kasar nan shi yasa muna kira da babban murya shi shugaban kasa kirawo wannan Anthony General of the Federation ya binciki wannan lamarin so da a samu zaman lafiya a kasar sai dai su ma 'yan mazaɓan borno ta tsakiya da kuma mazaɓar arewacin borno dukkaninsu sun samu halartar wannan taro. a sunana ibrahim kyare daga arewacin borno ne dan cikakken dan magumeri ne. wannan abin ya shafi dan kudancin borno ne so kamar me yasa kuke ciki ku kuma yan arewacin borno a especially ba ma kudancin borno ba wannan abun ya shafi siyasar najeriya ce gaba daya ba kudancin borno kawai ba domin dan dalili ana cikin era na demokradiya ne to shi ali dume ya exercising right national a democratically ya yi magana to bai yadda muka gani bai dace mutum in ya faɗi ra'in shi ko abin da yake gani akwai shi a kasa maimakon a yi bincike abin da ya faɗan nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba a wasu dai daga jere za mu fito mu da kwarkwatar mu da mu da 'ya'yanmu mu mu nuna rashin jin daɗin mu don wannan abin ya taɓa mu sosai don shi ne yake mana faɗa a cikin national assembly kullum an tashi motion shi yake daga mu ba maganin wani senator wa'yansu ma in sun tafi sun tafi kenan sai wani dawowa su zo su nemi zaɓe ne za mu ji muryansu mu gansu amma eh, alidu mai kam muna bayan shi ɗari bisa ɗari sannan hankali dai wannan batu na ƙara zafi ganin irin yadda ake samun karuwar mutane da ke nuna kin amincewarsu da matakin da majalisar ta doka da ma barazanan yi wa wasu daga cikin wakilan nasu yi don har ba a samu daidaiton wannan al'amari ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya eh, To madalla Allah ya kyauta a ci gaba da shakatawa da wannan faifan. सने na yadda kiɗi haramu ne ba ni ka halatta waƙa ba tana ta ta taru siyasa To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha ɗaya ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu ƙarasa jin ta bakin Nura Suleiman wanda ya ce wata kotu a Bauchi tare da haɗin bakin wasu jami'an kotu na jihar da kuma tallafin wani sanannen attajiri sun ƙwace musu gadon da aka raba na mahaifinsu shekaru biyu a bayan da kotu ta raba musu wannan gadon kuma har su ɗin sun ma riga sun sayar da gidan da aka ba su. Shin tana yiwa kotu ta raba gado kowa ya amince da wannan gado da aka ba shi a cikin magada sannan kuma a ce bayan shekaru biyu ɗaya daga cikinsu ya zo ya ce shi baya son nasa sai wannan kotun ta je ta kwace wanda aka ba wasu ta mallaka masa bayan kuma an ba su ta hanyar shari'a sun kuma saida ta hanyar shari'a nura suleiman ya yi zargin cewa jarman bauchi alhaji garba muhammad noma shine ya yi ruwa ya yi tsaki da haɗin bakin jami'an kotun a wannan ai abin da yake da tabbaci kenan wanda na gaya ma kuma a bayyane garba noma jarman bauchi yana da hannu dumu-dumu a cikin wannan al'amari har zuwa ranar da aka yi wannan domin yadda aka yi muka san wannan ranar da rigima ya faru a kanin mahaifina injiniya zubairu yakubu turakin bauchi bayan na same shi na gaya masa wanda aka kwace musu gida muna tare gaba daya a nan rabe jibiya yake maimaita abin da ya faru a jiya lokacin da ake fidda kayansu yake gaya masa bayan ya roƙi lauyansu ana ce masa haruna yakubu akan cewa to su taimake su ko na kwana ɗaya su bari su shirya kayansu su ebe yake cewa wanda zai iya hana wanda zai iya basu wannan alfarma shine garba noma ya ce ya buga wayan garba noma tun da yana da wayansa garba noma ya ce ba za a ba su minti daya ba ba za a su wuni daya ba kuma da a su kowane lokaci ba su fita daga gida kuma gida ba da a sai da shi ba to wani dalili to ai abin da muke mamaki kenan domin garba noma bai da wata alaka da mu ba da jini da shi yawa kuma duk zuwa kotun nan da aka yi shin an taba gabatar da sunansa a matsayin ko wani wanda yake da hannu a wannan hidima? ai duk zuwa kotun nan da ake ba mu taɓa jin sunansa ba ba mu taɓa sanin abin da ke faruwa ba amma mu dai muna da yaƙini cewa cikin laujen na akwai naɗi domin wannan mata da ake rigima da ita shekaranta saba'in da uku matan nan ta san a ba ta san a ba in ta ga alif ma za ta ce lauje ne ita laraban gamban alin kano amma in ka ga lauyoyin da suke zuwa kan shari'an kai a matsayinka na mai hankali ka tabbata da cewa wannan akwai interestin waɗansu al'umma a cikin wannan to yanzu a wani hali ake ciki yanzu halin da ake ciki shine kotu ta kwace gidan marayu ta kwace gidan wanda ya saya ta mallaka ma wannan mata duda shari'a yana gaban kotu akan a cire ma wancan matansa da ba a ba ta hakki ba a cire mata hakkinta suka kwace wannan kuma lokacin da na koma bayan an kwace wannan gida na je na samu na buga wa shi siyar waya Buɗan bakin siyar abin da ke gaya mun yace mu shi baya gari sai dai in samu giran kadi bayan mun je wajen giran kadi da ni da wanda suka sayi gida da sauran yan uwansa mun kai mutum shida zuwa takwas yayi abin da ya faru kenan yanzu mutum yana zaune ya raba matansa wata tana wancan gida wa'yansu yara suna wannan gida ya ɗaga mana hankali a yanzu haka maganar da muke ya yi ƙara akan cewa shi a dawo masa da gidansa ko kuma a bashi kuɗinsa kuma ba ya yi ƙaran kowa ba mu marayu da muka sayar masa da gida yake ƙaran mu mu kuma mun sayar masa da gida akan mu ne domin Allah ne ya bamu kotu ta tabbatar mana ga takaddan kotu wanda kotu ta tabbatar mana ba gida muka zauna muka raba wannan gado balle a ce mun san zuciya yawa kuma hukumar gidaje da safiyo ta je ta yi ma wajajen nan kuɗi na daraja ta zo ta ce kowanne ga kuɗinsa kotu ta karanta ta ce to ku ɗakin ku kuna da mutum goma maza kaza mata kaza ga abin da Allah ya ba ku gida mai darajar miliyan kaza wannan kuma ku kuna da namiji daya mata hudu an ba ku gida mai darajar kaza wannan kuna da maza uku mata hudu an ba ku gida mai daraja kaza babban gida kuma an raba wani kana bangare kaza kuna da abu kaza wani bangare kaza kuna da abu kaza abin da yasa kenan kowane gida aka sayar kuma abin mamaki Alhaji Abdulwahab watan duk gadon nan ba wanda aka ba a taba kiran kowa akan wannan al'amari ba sai ni ko ba a taba nufan kowa suna da wani kana da wani matsala ne da su ko kuma me yasa suka fi wato gwada sha'awa kan hidimarka watan ni dai na tabbaci saboda matsayi na dan siyasa mai na muke tare da shi ba su zaman lafiya tare da jarman bauchi garba noma shine dr mala isa ya da tsohon gwamnan jihar bauchi kuma karkashin wannan ne shi ya fake don ya ci mun mutunci ya toza tashi a matsayinsa na ni yaransa yawa domin wannan aka fake sai du daga baya na gane asalin yadda sufan abin yake don kowace irin alaka na san garba noma sama da shekara 45 na san shi tun yana garba ma bai je maka balle ya samu jarmai shi ma ya san ni yawa amma kowace irin alaka ni bai taba dan da shi ba bayan na ganshi na gaishe shi a matsayin wani mutum wanda na san yake gaba da ni na yi mamaki wannan abu ashe tsohuwar rashin zaman lafiya tsakanin jarman bauchi garba noma da dr malam isa ya guda mataulan bauchi a ƙarƙashin wannan a matsayina na ɗan siyasa wanda zamo darakta e governance a gwamnatin malam isa ya guda kuma har yanzu muke tare da shi nake sakatare na media and publicity na kwamiti ɗinsa ƙarƙashin wannan siyasan ne aka cutar da ni aka tsaya ni cikin zalunci kuma yanzu da ni da 'yan uwana muna cikin bala'in da bamu san yadda za mu yi mu cire kanmu ba domin gado an sayar an ba ma magada su sun kashe kuɗi kuma kotu ta zo ta mana fin karfi ga takaddunmu na ka'ida na rubuta wa hukumar shari'a ta abuja ga takarda nan kamar yadda kake gani na kuma rubuta wa hukumar shari'a ta jihar bauchi duka wannan kuka amma har yau ni ban ji komai da gare su ba daga ƙarshe sai na sake rubuta wa icpc ga takardansu nan kaga tabbacin cewa sun karba yadda su ne ma suka tuntube ni suka ce mun suna binciken wannan abu sun tura jos don su binciki cewa suka sake nema na amma hukumar shari'a guda biyu nan har yanzu ni ban ji da gare su ba amma ina sa kyakkyawar cewa zan ji da gare su tunda aiki ne na ofis amma ka ji zaluncin da hukumar shari'a ta yi mana kenan da kuma halin da muke ciki a yanzu haka to yanzu a halin yanzu me kake bukata kana neman a sasanta ne domin ya zamanto a amince da maganan kotu ko kuma dai menene bukatanka kan wannan al'amari halin yanzu ai abin da nake bukata shine ina neman hukumomin da abin ya shafa na najeriya tunda ana magana cewa mun samu canji kuma muna neman kowane bangare ya zamo yana aiki yadda ya kamata musamman bangaren shari'a hukumomin da abin ya shafa da su wa Allah da annabi su duba mu a matsayin mu na marayu su shigo su duba yadda abin yake da kuma zaluntar mu da aka yi maganar sasantawa ai idan mun yi wani rigima da kai a tsake ne da a sasanta yawa wannan hakkinmu ne duk duniya ba wanda ya sai ce gado ba mallakinmu ba ne kuma ba wanda ya sai ce mu ba magada ba ne so domin haka sasantawa a menene ai wannan hakkinmu ne aka kwace domin haka muna muna muna fatan hukumomin da abin shafa su zo su karɓi hakkinmu ne su ba marayu su ba ma wanda shi kuma aka kwace masa gida wanda ya biya gida don mu sake huta da wata dan yanzu haka mun shiga kotu so uku da shi akan cewa lallai sai a biya masa bukatansa a bashi kudinsa ko a bashi gidansa wanda duk abin da ya kara gaskiya ne ya sayi gida ya biya mu ba ma da awan haka kuma ya ba mu kuɗi mun aminta yawwa so kaga bala'in da muke ci kenan eh haka ne to yanzu daga ƙarshe tun da yake akwai wata mata ma wanda yake aka mance da ita wannan raba gado kenan za a sake sabon lale kenan ga baki shi kamar yadda shi chief inspector tun daga farko shari'a court of shari'a commission na Bauchi shi shugaban shari'a commission yadda ya ce wannan al'amari babu matsala babu damuwa gado dai shine mata hudu suna gadon mijinsu kaso ɗaya daga takwas ne mace ɗaya ma tana gadon mijinta ɗaya daga takwas ne domin haka wannan gado ba canja shi za a yi ba za a raba gadon wannan mata ne wanda aka bata ita kaɗai a raba musu biyu kowa ta ɗauki nata kuma da muka tafi da ta tafi ta koma ɓangaren shari'a bayan yadda aka tura ta shi chief inspector shi abdulrashid inuwa bello shi ya neme ni ya ce min to ga wata magana na ce masa na san wannan magana kuma haka ne ya ce to mu ba su a rubuce cewa mun san wannan magana haka ne yadda na samu sauran yan uwana mutum goma sha shida kowa ya rubuta ya sa hannu akan cewa wannan magana haka yake aka ba shi. a wannan rana da ya ce a ayin a ranar kuma suka yi duk abin da su a hukumar shari'a daga can sama suka sa aka kwace wannan gida ba tare ma da an saurari wannan mata ba wanda yanzu maganan wannan mata yana kotun tudun alkali yauwa maganan yana nan ana kokarin ma a karba matakin tunda suka kwace wannan gida suka danka wa wata mata ita kadai to ita gambo laraba ko kuma laraba gambo da ta halin yanzu ai dama gidan sama da aka bata tun ran da aka bata har zuwa rana mai kamar ta yana mazaunin nata ne kuma babu wani mutum da ke alaka da wannan waje ko yake mu'amala da wannan waje yauwa babu wani mutum ko ɗaya da ke alaka da wannan waje saboda abun mamaki bayan an raba gado shekara biyu abin da Allah ya raba ba alfarma aka mana ba kuma wani mutum ya zo ya sa karfi saboda ya samu dama ya kwace hakkin marayu ya ɗauka ya ba mu wani wanda ke so to wannan shine abin ya ba mu mamaki ko yake ba mu mamaki Nura Suleiman kenan a shirin mu na gaba za mu ji martanin da shi jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma ya maida game da wannan zargi na Nura Suleiman. babban magatakarda na kotun shari'a musulunci a jihar Bauchi ma ya tuntuɓi wakilin mu kan suna son mai da martani to amma har yanzu dai bai ce uffan ba kuma babu wani jami'in kotu da ya ce uffan kan wannan batun in sun mai da martani za mu kawo muku a huta lafiya. To Allah ya kyauta a tarbe mu a ranar Litinin din. Yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba. Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info. Ana ta labarta mana cewar 'yan kungiyar lauyoyin bangaren 'yan awaren Ingilishi sun aika wa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru buɗaɗɗiyar wasiƙa da zuman cewar ya yi ƙoƙari na gyaran kundin shari'ar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru domin a fassara shi daga harshen Faransanci zuwa harshen Ingilishi sannan kuma mayar da yanan gizo-gizo na intanet da ya tumɓuke wa 'yan bangaren na Ingilishi da kuma sako waɗanda aka kama yanzu haka suna tana zaune a gidan yarin birnin Yawunde. Ita ma jaridan Kalara cewa ta yi matsalar 'yan awaren Ingilishi yana neman fin karfin ministan shari'a na ƙasar jamhuriyar Kamaru da shugaban ƙasar Paul Biya. Jaridan Enfo Martin ita ma ta labarta mana cewar wani dan majalisar dokokin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru dan jam'iyyar adawa ta sjf ta Ni John Prundi ya cewa 'yan awaren Ingilishin da su yi fito na fito da gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru domin a ba su 'yancinsu. Jarida Malume Tayo ta rubuto mana cewar hukumar Konak masu kwato hakkin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru suna kokarin zargo ministan ilimi mataki na farko uwar gida Yusuf Khadija Alim anda ake zargin ta da rubda ciki da miliyar uku na sefan kuɗin na jamhuriyar Kamaru. Jaridan Du Sahel kuma ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru cewa ta yi Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga babban murya ga gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru da zumman cewa ta bi doka da oda na irin anda take gudanar da harkokinta tsakaninta da 'yan gudun hijiran ƙasar tarayyar Najeriya wanda da suke kafa a garin Miniwawo. Jaridar Intergation kuma ta tsegunta mana cewar ƙasar Faransa tana ƙoƙarin raba aurenta da kuɗin nan na sefa wanda ƙasashen da ta yi wa mulkin malako suke amfani da shi tun tali-tali. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Le Message. da ta nuna mana cewar tsohon sakataren gwamnatin ƙasar Kamaru kuma tsohon ministan cikin gida na ƙasar Marafa Hamidu Yaya yana fama da rashin lafiya a gidan yarin birnin Yawunde ya nemi a kai shi kasashen ƙetare domin ya kula da lafiyarsa amma gwamnatin ƙasar ta yi kunnen uwar shegu Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna. Assalamu alaikum jama'a mai magana Ahe Muhammad Gwaram Local Government Jigawa State mazaunin Ilori Kwara State. Ku gaya wa 'yan majalisa dattawa da fada shugaban ƙasa ba rikicin mulki muka sa su ba su yi ƙoƙari su yi wa talakawa aiki su kula da abin da talakawa suke so. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. mai magana alhaji musa american suya kebin nigeria mazauni wari. sakon da na aiko ma 'yan majalisa su sani kura ta kai bango ina jin ku na kira ku ina ganin ku na kira ku 'yan majalisar nigeria da sanatoci wallahi ku biya hankali wallahi za mu yi maganin ku zaɓe na zuwa yana kasan ana bin ɓera a cikin rami haka za mu bi ku wallahi muna tsara. mai magana suraji shehu mai bala daga karamin hukumar mulki illela jihar sokoto najeriya ina kira ga 'yan majalisar dokoki da 'yan majalisar da sanatocin najeriya da ku ji tsoron allah ku ci gaba da ba shugaban kasar najeriya muhammadu buhari goyon baya a bisa kudurin shi na alkhairi da 'yan ƙasa ku tuna cewa talakawa sun zaɓo ku ne ba don kwai ba don ganin cewa ku ne za ku iya taimaka mishi wajen ciyar da ƙasa gaba amma ga halin da kuke kokarin ku gwamnati mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya do allah boa ku nan da na ga ilahirin yan najeriya musulmi da kirista maza da mata dangane da zanga-zangar da an kai wa abuja ta nuna goyon baya ga ali indini na dangane da cewa majalisar tarayya ba ta taka rawar gani wurin da wurin ba ta taka mugun rawa wurin dakatar da shi babu shakka majalisar tarayya kunyi a jan kunya an ce idan kare kura ta kare sallama ta kawa kare ya zan ba su cikin ɗaki ba ta waje ta yi tsuru tsuru yanzu majalisa ga talakawan najeriya an yi walƙiya sun gan ku ga hilin allah dangane da rashin yi musu ayyukan da sun kai ku majalisa sai do sun aikin rayuwarku to mu ku sani yanzu a shirye muke 2019 kowane senate wanda a cikin ƙasa ta inda yake shirya da cewa 2019 yana da wuya su koma ma majalisa da iznin lafi. To madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan kara a takaice. takaice fararen hula da dama sun mutu sannan wasu sun samu raunuka a arewacin siriya a wani harin gubar iska wanda masu lura da al'amura da jami'an diflomasiyya da kwararru ke zargin sojojin gwamnati masu biyayya ga shugaba bashar al-assad da kuma alaƙa da rasha da aikatawa wata haɗakar ƙungiyoyin agaji na yammacin duniya ta faɗi tun farko a jiya talatar cewa adadin mutanen da suka mutu a garin han shahun da ke lardin idlib sun kai ɗari, yayin da kuma wasu 350 suka wuta sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi abin da ya kira matukar takaicin janye tallafin da amurka ke bayarwa ga asusun majalisar ɗinkin duniya na taimaka ma bul'adama wanda ke taimaka ma miliyoyin mata da yara a faɗin duniya shugaban amurka donald trump ya ce susan rice mai baiwa ƙasa shawara a gwamnatin mutumin da ya gada wato tsohon shugaba barack obama ta tatsi bayanai a tattaunawar da hadimansa suka yi da wasu mutane na kasashen waje sannan ta bayyana sunayensu saboda wata manufa ta siyasa zargin da rice ta faɗi jiya talata cewa sam ba ƙashin gaskiya ciki hukumomi a kudancin somaliya na neman wasu mutane hudu masu abin wato masu aikin bada rigakafin polio waɗanda mayakan ƙungiyar alshabab suka sace. kuma da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyar mu ga iyalan takwarorin aikinmu wato Umar Bello Bodweza na rediyon Niger da ya rasu da iyalan Isa Sa'idu tsohon ma'aikacin BBC waɗanda dukansu biyu Allah ya wa rasuwa Allah ya ji kansu da rahama ya ƙara hankurin wannan rashi yanzu a madon kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya gabatarwa sai Solomon Abu da ya da umarni da injiniyan mu na lokaci wato Charles Hall. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin himma ba ta garago inda muke ci gaba da tattaunawa da Alhaji Sa'adu maso Kano. Ku wani lahiya, ko kuma mu kwana lafiya.